الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم لا يجعتني شاء sha uku ga watan safar na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da bakwai ashirin da takwas a watan bakwai na dubu biyu da ashirin da shida ci gaba da karatunmu na الأربعون النووية ومتاشي حديث نهض الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السادة المسلوك إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدقة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك ثم يكون مدقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبين بينه وبينها إلا ذراع فيثبت عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها فإن أهدكم ليعمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم أنا حديثي شيمان كالقوشي لدى أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الكنية شيمان كما إذا مكفلا أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن في معنى كله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كما إذا ما لم يهديك أتتك أن عبد الله وشي أجيمش يقول ابو لشن إسنادي أتتك أن عبد الله فباتي أنت ابن مسعود بقى ha abdullahi bin umar ake nufi ba ba abdullahi bin amr bin al-as ba ba abdullahi bin abbas ba ba abdullahi bin zubair ba wadanda ana ce musu al-abadila al-arba'a matasan samari masu suna abdullahi abdullahi da suke gogayya da ƙoƙari wajen neman ilimi da yawan ibada sai malaman tarihi suke ce musu al'adabi na arba'a amma babu abdullahi bin mas'ud saboda shi yana cikin dattawa ya musulunta tun a maka kuma yana babba mai da ba da labari ya ce kiwo ma yake yi a lokacin annabi ya zo wucewa alaihi salatu wassalam da shi da abubakar suka gan shi yace annabi ya zo gurin sa duk da matashi ne a lokacin yace ya sunanka yace ko abdul uzza annabi yace bal ismuka abdullah a ah, sunanka abdullah ya canja mishi suna saboda ya ji an bautar da shi zuwa ga gunki zuwa ga wani allah shi ta baya halatta a bautar da wani a suna abdulwani abdulwani inda ga Allah ba kuma ko da ga Allah ɗin ne sai in suna ya tabbata sunan Allah ne akwai sunayen da a suna ba tabbata ba kamar abdul baƙi da ake cewa abdul musawwir na fata an gani abdul samad to suna cewa wannan ba tabbas din suna da cikin sunayen Allah kamar da Usaimin ke faɗa a cikin alƙawa'idul musla sharhu asma'illahi al-husna haka irin su Abdul Muttalib wasu kuma suna cewa ya halatta a sa suna Abdul Muttalib saboda asalin abin da ya faru shi ba an bautar da shi ba ne zuwa ga wani Allah asalin abdul muttalib sunansa shaibatul hamdi kafin biyan musulunci kuma ma bai rikice musulunci ba abdul muttalib na fata an gane kakan annabi kenan to akwai sanda ya je ya ɗauko ɗansa ko abdullahi na hukun annabi ko wani daga cikinsu a lokacin ya rani ya lalace saboda rashin lafiya da matsaloli dai na rayuwa sai dai ɗauko shi a bayan raƙumi ko bayan doki ya taho da shi maka sai wasu suka ɗauka ba wa ya ce ba ɗansa ba ne na fata an gane sai suka ɗauka ba wa ya ce ya karka cewa wannan bayan abdul muttalib ne هذا عبد هذا عبد المطلب wannan bawan abdul muttalib sun yi da tambawa a fata an gani daga nan sunan ya bi shi abdul muttalib bawan muttalib ba ana nufin bautar zuwa ga wani allah dalilin da yasa suka ce a wasu malamin ke gani za a ci gaba da faɗa kenan suka ce a nan sallallahu alaihi shi ma kusan ya faɗi kalmar da yace ana nabiyyu la sabr annabi na abdul muttalib da babu kyau da annabi ba kai faɗa ba ana nabiyyu la sabr annabi na abdul muttalib to tunda annabi ya ne ta kuma yana matsayin annabi sai suka ce babu laifi idan an faɗa haka amma ba a ci gaba da raɗawa wani sunan kar a ci gaba da raɗawa wani sunan abdulmuttalib tunda asali shi ma ba sunansa sa yana amma yanzu an sassa abdulmuttalib abdulmuttalib to idan an dore wannan sunan wajibi ne a canza shi sawu kenan sai zama wancan kadai na kakan annabi ya halarta a kira shi hakan saboda wancan munasab amma a musulunci bai kamata a ci gaba da sawa ba annabi ya sa mishi suna abdullah ibn mas'ud annabi ya masa addu'a sosai a lokacin har Allah ya kaddara ya musulunta abin da ya sa kuma annabi ya zan shi da awaki yana kiwo ya ce ba su akuya daga cikin akuyoyin nan su tatsi nonanta ya ce ai ba su da nono annabi ya ce ba su haka sai dala ya kama akuya ɗaya ya rike hantarta yana addu'a yana addu'a yana karanta wani abu da Allah shi ya sani annabi yana tofawa sai ta kumbura annabi ya tatsi nono ya tatsi nono ya sha ya bewa abubakar sannan ya bewa shi mai kiwon ابن أم أبي عبد الله بن مسعود yayi mamaki har yake cewa ka koya min wannan abin allumi mimma allama kallah allumi hadhihi alkalimat koya min waɗannan kalmomin mana annabi yace innaka gulamun mu'allam kai yaro ne matashi mu'allam wato ishara ga wanda Allah bai bashi ilimi sadaka ya musulunta game da dabbobin da masu shi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin asabiqun unal awwalun wanda suka shiga musulunci tun a maka da farko farko kuma ya tare ilimi kwarai musamman ilimin qur'ani shi da kansa yana ba da labari yace babu wata aya a qur'ani ko wata sura ba sai ni nan na san a ina ta sauka da sababin da ya sa ta sauka da na san a duniya akwai wani mutum bayan da suwar annabi sallallahu da ya fi ni sanin alqur'ani da sirrin alqur'ani kuma za a iya zuwa gurin ta matukar kafa ko abin hawa zai je ko a bangon duniya ya ce wallahi sai na domin ya koya min abin da ban sani ba akwai sanda ya koma Shan da zama zamanin sai na umar aka zo aka ba sai na umar labari wani ya zo daga Shan yana karatun ƙwar'an ya ce waye koya ma ya ce wani ne na baro shi a can Shan yana koyar da ƙur'ani da kayan ke koyarwa an zaharar kalbi umar ya ce waye wani haka sai abdullahi bin mas'ud yace babu mamaki ba mamaki saboda haka ya nuna cewa abdullahi dan mas'ud ya kuri wajen koyar da qur'ani hajja da ilimi da komai haka ya taɓa zuwa sham ɗin sai sai na umar aka ba ana mishi tambayoyi yace ya za ku yi tambaya wa fikum ibn mas'ud alhali a cikin ku akwai abdullahi dan mas'ud shi sa duk inda mutum yake neman wata ɗaukaka wasu irin ta duniya in ba su ilimi a ciki wata rana sai ta zama kaskanta in muka ce ilimi ba na nufin lalle sai na shari'a kaɗai, ilimi ko da ilimi yana da kyau ko yana da amfani yana da rana kuma kuma yana ɗaga darajar ɗan adam ko mani ko na sanin gyaran mani ilimi ne ku ballantana a ce ka haɗa da ilimin shari'a sai dai Allah ne kama wani zamani na ilimin shari'a ɗin ba shi da tasiri ba a ganin daraja sai da ya kamata zamani ne da kowane ɗan habba wa dabba in dai mutane za su fara ilimin addini girma ba sai da Ba babu yadda za a kasa ta ci gaba in dai za a koyi ilimin addini kadai kasa ba za ta taba ci gaba ba kuma mutane suna wallahi gaskiya ne a kwamai shi faɗar ne kuma mai magana akan shirme kuma na yi maka imanin billahi la ilaha illa ko daga alamtar zuwa sai sai alam tara ko ta zuwa kasa bai karanta ba mai kyau karatu yanzu. ji amma musti ne ya zo na ba ta kasa akan abin da ya shafe shi ko mutane na kwamin ai dama ilimin addini shi yake kawo kaza shi yake kawo kaza saboda wai magana da shugaban kasar burkina ta magana abun abin jina a gurin jahilai ta zama abun abin da ya faɗa shi ne zai kawo zaman lafiya saboda ya ce yana da ɗalibai ɗari takwas suna karatu a jami'ar musulunci a madina da ka lalle lalle su dawo shi wanda bai dawo ba za a kwaso mishi jinsiya nationality a matsayin sa na ɗan ƙasa saboda haka sai dai wata ƙasar ba ɗan barci na faso ba ne saboda karatun ne shi yake kawo ta ta'addanci wannan tunanin turawa ne suka samu suka sawa duniya har sun sarki mu abin salman ibn salman ɗai sai suka sa musu wannan tunanin don su kashe addini su kashe karatun karatunsa yara na gawa su daina don su ci gaba da mallakar duniya in mutane na gane addini ba su ƙarshen su zai kuma sun tabbatar ahalin suna su suka san addini su suke karatun addini inda dan karatun sun san su ne da wani abubuwan kada ba su damu sai shari'a ku amma kuwaye wanda yau duniya ta sa gaba ake so a daƙile so a tsane so a rika kama ta ana ɗaurewa su ne masu karanta kala haddasana kala rasulullah su fassara qur'ani yadda ya kame ta musu sharri da ta'addanci su ke kawo ta'addanci idan mutane suka gamsu da haka suka daina karatun addini Ita na sai sai duniya ta kyau mutum. Duniya ta kyau, duniya ta ji daɗi da irin waɗannan azzalaman ɓarayin da ɗan boko kaɗai zalla. Ya yi a karanto fasaha a karanto technology a karanto ɗibbi, wannan mai kyau amma sai an watsa da ilimin addini. Mutum ɗari takwas ba kakan. Me ya zai gidan sun tafi karatun addini ya tura wasu masu karanta abin da yake so aka zai a ce dama za a tara da ɗaya ba ɗari takwas aka ce kutar ba su ma kai dubu ɗaya ba sun karanto addini ta su ne su karanto lijin ɗin ne wasu su karanto fasaha ko ina ya ganka kuna da shi amma idan mutum yake da addini zai tana ko yana ganin akwai wani ci gaba da addini ya hana wallahi mutane su daina karatun addini su gani su daina su ga idan ci gaban su hatta zaman lafiya in ba da malaman addini ba wallahi ba za a zauna lafiya su suke kansuka mutane su suke wa'azi su suke ce musu Allah ya ci annabi inda za a bar mutane saka ka ba ilimi sai in sai ka yi ma wallahi ba za ba ba za ka yi ba sannan ya zo yana shi wannan ta wannan wannan jahilin ya zo yana cewa kuma wai da gina masallatai gara gina wato irin a gara gina asibiti gara ka za gara ka ka gina masallatai ba su da wani amfani ina laifin ma ya ce ta yin su ba haka ba amma kwamintin da ake shi ne abin mamaki sannan shi ne ga wannan mutumin ya zo yana cewa ni sunan sa ba rike ba bai ya zo yana cewa addu'a ba ta da amfani addu'a kwata kwata ba ta da amfani saboda bai san ayoyin addu'a ba bai san maganganun annabi akan addu'a ba mu kuma mun san addu'a tana da amfani dan Allah ne ke mu amma Allah ya addu'a ba ta da amfani sai irin nan, ba yadda za ka yi da su su ne wanda jahilai ke sauraro amma a wancan lokacin ilimin addini neman su ake ido rufe da rufe Abdullahi dan Mas'ud ya taba tsayawa a wani guri a wajen jifan shaitan ya ce nan guri shine aka saukar da suratul baqara dai nan gurin annabi yana tsaye a nan gurin aka saukar da suratul baqara amina wannan hadisin daga gare shi ne malamai suka ce ya rawaita hadisai wajen guda ɗari takwas da arba'in alabin mas'ud da aka samu daga gare shi ake amfani da su a yau hadisi ɗari takwas da arba'in قال ابن مسعود يتي حدثنا رسول الله kalmar haddasana tana daga cikin kalmomin da malaman hadisi suke amfani da ita da irin su akhbarana haddasana wanda kuma duk ɗaya ne sai wasu ne daga baya baya mutaakhirun suka dan bambanta tsakanin akhbarana da haddathana al-imam al-bukhari ya yi daji akan wannan a cikin kitab al-ilmi a cikin sahih al-bukhari yace annabi ne ba mu labari manzon Allah ne ba mu labari da Abdullahi dan Mas'ud wa huwa as-sadiq al-mustaq abin da yasa ya faɗi wannan saboda abin da zai faɗa din yana da daga cikin gaibi na Allah Allah ya sanar da annabi ta yadda in ya faɗa dole ka yadda abu ne da ido zai gani ka wanda ita ba ka wannan labarin in ba annabin da Allah ya sanar da shi ba abu ne na gaibi Allah ya sanar da annabinsa don haka ya yi ishara ko ya yi shimfiɗa da cewa mai ba mu labarin nan manzon Allah wa huwa sadiqu al-masduq as-sadiqu ismul fa'il al-masdaq ismul maf'ul shi ne gaskiya ne cikin duk abin da zai faɗa ba ƙarya sannan duk abin da ya faɗa abin a gaskata shi ne domin da ma musulmi mun yadda annabi mai gaskiya ne kuma duk abin da ya bada labari mun yadda kuma duk binciken ka na duniya ba kai saka nemo saɓanin haka ba da duk lissafin da za ka yi da duk ilimin likitanci da za ka bi da duk abu da za ka wallahi ce ka tare abin da annabi ya faɗa gaskiya to shi sai ce wa huwa sadiq al-masduq me annabi yace inna ahadakum yujma'u khalquhu sai daga cikin ku ana tattara halittarsa ko ta tsani ummihi a cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman nutfatan kwana arba'in nutfatan a matsayin nutfa ta zammani wato idan wannan ruwa na namiji ya shiga aka ce kwaya miliyan ɗaya ce take shiga kwayar rai da ya kamata a yi halitta miliyan ɗaya ce take shiga sai Allah ya zaɓi ku haɗe tak ko ƙwaya biyu ko ƙwaya uku idan ɗan uku za a haifa ko ma sama da haka sai guda ɗaya ya shiga inda ake so ya shiga ya haɗu da na mutum ko ya samar da ran ɗan adam wanda za a halitta amma zai yi ta zama a matsayin sa na nutsa a matsayin sa na san kwana arba'in zai zauna a cikin mace bai canja ba ثم يكون علقة سيكون جني مثل ذلك ستنقسم أربعين إنسا بالجنة kaga wannan ina annabi ba ya ba ko labari in ko wani ya ba ka labari to ya tabi yana rika shi annabi ba rika ne ba gaya masa kai ya aka kuma ya gamsu haka ne daga Allah kuma ya gaya duniya kuma wanda zai je bincika ya gano annabi kariya ya je bincika ya gani ko ba haka bane in ka gano annabi ƙarya yayi wal iyad billah to sai ka zo ka ji a duniya cewa ba gaskiya bane har yau da hanbi yace annabi ƙarya yayi saboda shi as-sadiq al-masduq ba falin ƙarya kuma abin da ya faɗa dole ka gaskata shi ثم يكون مدغة sai ya sake komawa ya nike ya zama mudga ƙasa a kula تور النامة أي كوما تور النامة يجمع بدن توكا نبغى ما فتان ذلك ونيد الله يفرع بلا ليلة كذا خلقنا الإنسان من نطفة أن يتسمى من آلقة ثم من نبغة مخلقة وغير مخلقة من بين لكم هذا وانا القرآن يا فاتح تبتر to arba'in ga arba'in ga arba'in arba'in uku ya zama kwana ɗari da ishirin in yi kwana ɗari da ishirin bayan shigarsa to a nan ne kan mayur salu ilaihi malak sai a aika masa da almalaku na fata an gane kenan idan bai kai kwana ɗari da ishirin ba wani sababi ko wani dalili ya sa za a zubar da cikin a yi abokin ɗinsa za a iya yi idan hali ya kama menene halin kama a ce wani likita ya ce lallai cikin nan da ya shiga akwai bukatar a zubar da shi kar a bar shi girma saboda dalili kaza dalili kaza na kulawa da lafiyar matar ko yaron da suke ɗauke da shi muna ba da shawarar a zubar da shi a matsayinsa na likita likita kuma aminta da shi na fata an gane ko kuma wani sababi daga cikin sababan kiyaye mutunci misali suna ka ce mace ce aiki da nafin suka kama ta suka je suka ɓata ta wal billah aka dawo da ita aka ce yanzu kana da juna biyu kai kana za a bar ta ci gaba da wannan zama da juna biyu ta haihu shi ya fi dacewa ko a zubar da cikin eh? a za ka ce a zubar ya zai da wannan fatawa a tabbatar in ka ce za ka da wannan fatawa ka ce a zubar me yasa bai zama ba kuma ba kisan kai aka yi ba jini aka zubar ko ainihin wato stamp aka zubar wannan ba na abu bane kuma dalilin ne na kiyaye mutunci ko ba haka bane ko kuma dai makamancin wannan kaddara ma ba irin yanki da nakan din bane a faɗo ne a cikin gari ko makamancin wannan da sauran da a bar wannan yaron ya zo ya rayu a wulakance rayuwarsa ta zo ta tuzarta da aka zai fi sauƙi Malam Abubakar Gumi shi kansa ya bada wannan fatawa a cikin fatawar Malam Abubakar Gumi. Cewa ya halatta a zubar da irin wannan jini ba ciki ba ne, sai akwai dalili mai ƙarfi. Na fata an gane. Saboda haka wannan ita ce magana ta gaskiya. amma idan aka hura masa rai ya riga ya shiga bayan kwana ɗari da ishirin annabi ya ce za a turo da mala'ika ya hura masa rai idan an hura masa rai shi kuma aka ga ita ma da matsala da yin matsalar a ce rayuwar matar da take da rai a yanzu take ɗauke da cikinsa tana cikin hatsari in aka cikin nan ya ita za ta iya rasa ranta wanne ya fi kamata a rasa a tsakanin gudan toka da aka busa masa rai tun da je ko ina ba da kuma ita matar da take da rai yanzu uwa ce ake amfanuwa da ita to da aka ko malamai aka faɗa an sani za bayan na fasawa na fata mun gani ko da haka ba haka ko ake gudu da suke ba sai inda dalili mai karfi wanda shari'a ce da da shi mutum ce babu laifi musamman in bai zama ɗa ba sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake thumma yursal ilayhi al-malak al-malak an sa mishi ma'arifa ita kuma ma'arifa a lugar larabci da ta sa ma'arifa aka ce al-malak da iya ɗaukar min jinsi littafirakin jinsi ko kuma ta ɗauki min ahad abin da yake nufi da jinsi jinsin mala'ika ake nufi ba wani private ko wani aljani a mala'ika ne na musamman ba ana nufin sai a aiko masa da mala'ikan da aka saba aikowa yake buta wa kowane ɗan adam kai wato mai busa rai shi ake nufi da anan almalak na fata an gane ko kuma idan so sai a aika masa da mala'ikan nan sai dan to alɗin nan don ma'arifa sai bil ahad kamar yadda muka karanta a kan sai na umar yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam a kan mimbarin nan yana nufin mimbarin annabi ba a kan mimbari kowane iri ba wato shi a alkama yake ba da labari na zai sai na umar a kan mimbari alal mimbar to da yi ta kalmar an idan ta zo kalmar ma'arifa ta kan ɗauki listin jinsin wannan abin ta kan kuma ɗauki a wani mutum ake nufi na musamman ba kowa da kowa ba kamar innal insana lafi khusar innal insana lalle mutum ana nufin jinsin ɗan adam ba wani mutum na musamman ba amma idan aka ce kutilal insanu an tsine wa mutum ba ana nufin dukkanin jinsin mutum ba a nan allon ba jinsi take miji ba ana nufin wani mutum ne kafiri da ake magana a kan ta ka ce an tsine wa mutum kutilal insanu mutumin nan an tsine mishi ba a tsara wani na fi kafirci ta gaba kowane mutum ake nufi sai dan to wani mutum ne na musamman wa ya tsulul insani a idza ma miskila sawfa ukhraju hayya kenan ba ni ake nuna ba ta ake nufi ba wani mutum ne shine insani ana to wannan dole sai mutum a matsayin sa na mai karanta ko tafsiri ko irin waɗannan larabci ko kaza ya fahimta wata irin ƙarshe wannan to mukaddara ma dai ko wani mala'ika ne na musamman ko kuma irin mala'ikan da aka sani ne wanda yake zuwa ya busa rai da Allah ke turo shi nan dai annabi ya ce ma'arifa yace sai a tura masa da al-malak mala'ikan nan wanda ya saba zuwa kenan yake hura rai a aiko wannan gidan tsoka ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه ruha sai ya busa mata rai wato bisa umarnin Allah ya fara motsi to daga wannan ɗaukar ne aka busa rai kamar an yi halitta ne halitta nan da za a nuna maka ita ba ta wuce irin ƙaramin ƙadangare nan da ake haifa ba ƙaramin ƙadangare eh ba ake haifa to daga nan ne sai rika girma a ciki yana girma wata biyar wata shida wata bakwai har ya kai inda zai kai a cikin bakwai idan bakwai ne za a haifa idan wanda zai kai wata tara ne ya kai inda zai haura ne duka yana girma Wanda ka wani sai ya zo karami wani ya zo babba da gargado da ya girma a ciki to wani kuma kafin a busa ran ko bayan an busa ran nan, zai iya lalacewa a sai an yi bari idan an yi bari mutum ka ga jini ya zuba da gudan tsoka hanta hanta hanta misali sai a ce shi ta zubar wannan ba haihuwa ba ce bari ta yi da zai ɗauki hukuncin haihuwa ba inda bai kai wata bakwai ba sai ya ɗauki hukuncin kawai jini na hada ba za a ce jinin haihuwa ba ne sannan wa yi umar bi arba'i kalimatin wa yi umar bi arba'i kalimatin anan kuma sai a umarci mala'ika da wasu kalmomi guda hudu idan ya busa masa rai ko kuma ga wani umarni da zai zo ya rubuta a kan wannan yara shi wannan rubutun malamai suka ce wani fayil na musamman za a buɗe mishi akwai babban fayil wanda kowa da sunan shi alaihin mahfuz nabi ya ce cikin hadisin amr bin al Allah Allah ɗaukacin sarki kataba makadiral idan ya rubuta duk ƙaddarorin bayi tun kafin ya halittu sama da ƙasa da shekara hamsin. Tabala an yaka liƙa samawati bi hamsina wato bi hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin kafin shekara dubu hamsin da halittar sama da ƙasa Allah ya sa an gama rubuta komai da komai ba a san za a yi mu ba har za a zo a ka za a zo a karayu a garin Kano ka yi kaza ka yi kaza ga iyayenka ga halittarka ga inda za a haife ka ga aikinka ga sana'arka ga rashin lafiya da za ka yi a rayuwa ga arzikinka ga kuma duk yana kan a rubuce shi wannan kuma kwayi ne kawai karami yadda da an tabi ma ba su an ba. sai a ɗauko fayil ɗinka na musamman a ce a rajista abubuwa guda huɗu a ciki ko da ka bai ci karo da wancan ba shi ne bi ka tabi rizkihi a ce a rubuta arzikinsa a wannan kayi wanda ba a turo ne daga cikin wancan me na arzikinsa iya abin da zai zama arziki a gare shi me zai ci me zai sha me zai aura me zai mallaka in ta hanyar halar da haram ne kuma wannan ya rage gare shi shi sa ko ka nemi kuɗi ta hanyar haram iya abin da aka rubuta maka shi za ka samu da kuma za ka yi haƙuri wallahi sai ya bi ta halal sai na ali yana zaune sai wani ya zo tara gidan shi an Allah a taimaka min ba ni da abin da zan ci sai na ali ta jirahi yana shiga gida ya ajiye wasu dirhami hudu ya nemi siyarsa ina ya ajiye manta kafin ya fito sai mutum ya sace masa linzamin dokinsa sai gudu sai je siyar a kasuwa kuma abin da ya sayar dirhami kuɗin nan ya sayar wanda ali ya mayar ba shi kan sai sai na ali ya gani sai ya fito ina mu zauna aka ce ai ya tafi ya yi nisa ana duba zuwa ga ya sace dunjamin dokinsa ya ce to ga kudi a ji a kawo masa wani aka je kasuwa sai aka ga wannan mutum na alif shi aka kawo kasuwa wani abin da aka sai da shi dirhami hudu wanda mutumin mai siyan aka sayar da sai na aliyawa da shi ne sai nisa ya wannan nan abin ne gashi gashi iya dirhami hudun ma aka karba aka dawo da shi sai na aliyu ce ista'jalar rufk ya gaggauta ya sami kuɗi ya sami shi ta haram da ya yi haƙuri da ya zo masa ta halal sau da abin da kai gaggawa bari ka samu ka ɓata lokacin ka ne idan kai haƙuri wallahi zai zo sai Allah yana sani kai abin da ya sa baka san komai bane kai da barar ta tunaninka yanzu da zai tsaye wata baraka ko ba ka bane ba ka san cewa na halarci daga ba ka akai Allah zai yi da mu haƙuri ma haƙura da abin da yake na halal saboda wannan an riga an rubuta ko ne arzikin ka sannan kuma ba gaggawa abinda aka ce kai kar a nema gwargwadon ka, kai abinda za ka iya yi shi ne al'akadu bil asbab amma gaggawa da wani su tasar har da tafi bane Kai abinda Allah ya nufa da buga buga iri iri da bisatan da rashin bacci da rashin huta duk da bai sa kai kuɗi ba za zafin nema je mai magana jari ba ya kawo samu sai dai al'aqdu bil asbab fadaka bi sababi rizqihi wa ajalihi sai kuma wa ajalihi shi ma za a rubuta ajalinsa lokacin mutuwarsa a cikin wannan fayil to da ka kaga ta nan za a gane ko yau ne ya zo rubuta masa rai za a je a yi wannan rubutu ba ana nufin da kan ba a yi bane wannan sabon fayil ne wa ajalihi za a rubuta ajalinsa an rubuta shekara 20 zai shekara 30 shekara 40 shekara 50 kwana ɗaya ma zai a duniyar ya koma za a rubuta wa amalihi da irin aikin da zai yi aiki a nan ba ce shi'il ba ko job ko wani abu ba ana nufin irin aikin da zai yi mai kyau ne ko mara kyau ba a rubuta wa shaqiyyun aw sa'id anan kalmar wa shaqiyyun aw sa'id wasu malamai suka ce ba a rubuta fi tsaye hada shaqiyyun ko hada sa'idun ma'anar shaqiyyun ta annan ladina shaqu an aljanna ya ba wanda ya sa shi dawo kallon ba ba wanda ya shi ya na sha wa ya zuwa wa ya sabbi wa inda hu kuma kita Allah yana gode abin da ya gada ma kamar yadda a bangaren adari ma annabi ya faɗa Allah ya faɗa wa mayu wa mayu amaru min muhammad wala yunqasu min umrihi illa kitab ba wani mutum da za a rayu tsawon rayuwa ko a rage masa rayuwa dama hakan yana cikin lauyin ma Allah ya rubuta mushi ɗari sai a sai a rage da a rage ashirin ko a rage talatin ko ma a rage arba'in ya yi hamsin kawai mana ya saboda zai gurɓata ƙasa saboda yana ɓarna ba mutumin jirgi ba ne kuma tattalin na rubuta a zargi arba'in kuma dama kayan arba'in ta ga taura goma to wa mayu wa mayu ka to min amri illa sannan aka biya su man a an yun sa'alahu fi asarihi Sun mai san almasa ilai wajen mutuwa a ƙara masa kwanaki sannan a yalwata masa arzikin sa annabi ya ce kwanaki ne ya tsula ya rika zumunta ya rika sadar da zumunta wato ya rika taimakon dangi da yan uwa da abokai wallahi sai Allah ya tsara masa lokaci wannan bai kamata a shi shi ba ya ce mutum aka ce a tsara a arba'in da zama saboda yana zumunci in an kashe da an kai da wani wata suna amfana da su da shi wasu na karuwa da shi Allah ya tsara masa arba'in a dalilin zumunta wannan hadisi ne ya sahihi wanda Allah to da haka shi ta, wannan abin da za a rubuta za a rubuta ne kawai sannan dalilin na biyu da zai nuna ana rubuta dan wuta biyu ko dan aljanna kai ya ba a ba in ba a canja ba shine maganar da annabi ya faɗa nan idan ka rubuta dan wuta ne tana iya yiwa a rayuwa a ga kuma yana aikin dan aljanna amma wani hadisi ya faɗa bari ka da wani annabi yake da kuma fasarar wani hadisi yayi fara annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa wallahi alladhi la ilaha illa hu na rafi da Allah ubangijin da ba man ilahun ba shi ba inna akadu za ka ga ɗaya daga cikin la ya amanu bi amali ahlul janna za ka nena ta aiki a rayuwar da tun da ya taso aiki irin na yan aljanna ba a san shi da barna ba an san shi da abin da ya kamata to akwai wayar da ta so sai an daga ce fi ma ya fajo linna fi ma ya fajo linna cikin abin da yake bayyana ga mutane shi kawai an aljanna aiki da sai yana yi an aljanna wannan abin da ya bayyana ga mutane ne amma an ya ce ba huwa min ahli nar amma dan mutane abin da ya ake gani da dan mutane kafin karshen rayuwarsa ta tsari ko da shekara ɗaya ko da shekara biyu ko da shekara uku ko biyar ko goma yake canjawa saboda wancan abu da aka rubuta da shi siyon shi ne zai yi rinjaye a kansa sai wani talabi ya so ko ya rinja ko ya canza aƙida ko ya ɗauki wata muguwar aƙida ko dai wani abu kamar yadda asalin hadisin ya fi aka ce الذي عندنا قلل الشهادة قلل المتوى أورينياتي أزلنا خيسهم تابق من دنيانا جعل تابق رينياتي جانا كشي وطن أين أبو كنجر أنا وانا بيوينا فقري وانا باقى مش كما ذلك أمار كنت رمي سوالا يتمنى ليس أربعين بنون كشا سفوائي وطن سوني تنيك والله بل إبليش اللي بنتيني in ga tun da ne annabi mai gaskiya ne zai yi hujjinta ya ce ina kallo ina banta ina banta ya kashe mutane da yawa sai wani ya ɗan kai wata suka ba ta jalin shahada sai ya gaggauta ya samu shahada ya mutu sai bai mutum ba sai ya samu ka sai daba kan ya daba kansa da kansa dan ya mutu kaga shi ya kashe kansa yana gani mutum da ya zo ko yake sadaka ya rasulullah ashhadu annaka rasulullah na tabbata ne kai annabi yace me ba kai ce ka ji dan mutum wallahi shi ya kashe kan sai annabi ya karanta wannan inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli al-janna fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar cikin abin da ya bayyana ga mutane aikin aljanna yake amma wallahi shi take shi sai dai kuma da wani wuta in musulmi ne kuma da mai kyau shi ne babu tabbas amma da abu ya zai shi amma ba shi zai da ruwan ko a nan gaba shi zai da ruwan zai ta yi ne aljanna hatta ma ya kuru bai na ko bai na haɗin labira sai ya ba ko tsakaninsa da aljanna inda ya mutu Allah bai kun da lafiya ba saboda yadda ya dace amma fa yasbiqu alayhi kitab sai wancan littafi da aka rubuta mishi ya ci yau sai ya riga yake sai ya tasiri a kansa sai a ga ya canja sai rayuwa ta canja ta wai wani ku shi ne wani ta wani a shi da baka da yake da baka da yake a kusa yanzu ya canja nawa ta kai ina nan da yawa rayuwa ta canja abubuwa ta canja wani ma ya daina sallah sai to da ta fi zai ke yi wa wannan ya faru ba sai ba ba to wanda littafin ne yake aiki a kan annabi ya sai ya amalu bi amali ahlin na sai aiki irin aikin yan wuta a cikin rayuwarsa bayar da kullu ha kuma sai ke ta amma zai da wani zai da wani ko wannan kuma sai shakka amma mata kan mutum ne Allah zai fita shi ba baya nasa zai da wani wa inna ahadakum kuma lalle akan samu ɗaya da cikin da ya amana da amana da amana a ga ya tafi yana aiki na wuta duk wa'azin da za ka yi masa ta bayan kan mai yake gobe ma sai ya goma surutiya na jinta rayuwa na jinta samani na ziga ta abubuwa wani ma sallah bai yi in allah ya ga damar shirya ta kuma a ƙarshen rayuwar da suke sun ba musulmi ba ne mawaka nawa ne kafirai suka shahara a duniya wasu yan kwallo wasu mawasa wasu ne wasu annanun yan fim da suka yi duna a duniya wani irin su muhammad ali da yan boxing suka zo suka musulunta suke kuma da jiretin a kan abin da ya faru a yi wasu da baya kuma suka bai da suna wannan lafiya wannan biyan faru haka kuma dan musulmi ne ya taso ba shi iya yake da shekar da bayan amma in Allah ya nufa a rubuta miki tafiyin don a littafin shi wallahi sai ya san canja domin abu a hannun Allah kai ba kai ka halitta shi ba ba kai ka tsara shi ba kai da ka ganka a kan biyar ba ba kokarin ka bane ba da ba da ka ba iya jin wa'azin da bane Allah ne ya gana shiriyar hannun ka kai da kake kai din ma ka da kan za ka mutu a rayuwar da za ka canza ba bai zai biyo ba duk baka sani ba sannan da kake yi don ma Allah na karba kana da karba kana yi don shi duk ba ka da karba to da haka dai abinda wannan hadisi yake so ya nuna mana shine farko mutum ya zama ala wajahin ala sautin kar ya zama akan tabbas kar ya amince wa makarun lafiya ba ɗaya menene makarun lafiya ya amanu, مكر الله inda القوم الخاسرون ba wanda zai amince wa makarullah abinda ake nufi da makarullah a aminu makarullah shin mutane sun amince wa makarullah ne zai makarullah shi ne ka ɗauka ba ruwa a zuciyarka kai ɗan kai kata kai na allah ne duk wa'azin da nake duk karatun nan da nake yi duk karatun nan da nake yi tun da nan zafin sallah ba ta wuce ni a kowane gana mutum yana na aljanna kai tsaye kaga wannan kuskure alamar ma kai ba kamata abin da kake rake in dai kana jin haka a ranka a mumini kullum a cikin kuɗi mumini kullum ji yake yi ya ba kowa ne muminin ji yake ne wanda an yi ma'ala na da kuma kome ne wannan ayyukan sa da maganganun su sun daga ta abubakar zuwa ɗan baya haka maganganun su ke nuna tsoro da firki sai in ka zo kowane ne su so kai tifki tifki da tsoro da sa rage ya zama duk ne ne to ina sa rage da hannu ina kuma tsoron bangaren ne an yi wa abubakar albishir da gidan aljanna amma ɗan jaridu da suka bar da shi wai abubakar da hafi da annabi yake kai dan aljanna ne man tazzabu an yanzura ila atikin minan na fa yanzur ila abin bakr din mai koyi da wanda aka yanta daga wuta ya kalli abubakar to amma da an gari ne suka zo abubakar mai kaji mai zuciyar da ta gaya mana sai ce wallahi da za a tashi kiyama in ga kafa ta ɗaya ta shiga aljanna ɗaya ba da gama shiga ba ba zan gama tabbas ba sai na ga ɗaya ba ta ma amantu maka saboda in Allah ya ga dama sai na nan ta ɗaya gaba zai iya cewa kai da matsala a dakatar da shi akwai wata matsala ko a bincike shi amma ban ga ɗaya ta kule na shiga ba ba zan gama yarda ba ba wai dan ban yarda da bishara annabi ba ne Allah a bincike kiyama kuma ta Allah ce kuma in yadda ya fasa za ka yi kila sai a binciko wani zai binka da kila ba kai kisa ya bani kuma Allah yana sanar da shi Umar ma aka ce ya kaji da abinci din da aka yi ma ya ce da za a tashi kiyama a ce duk ku yan aljanna ne da ma'a gurin da banda mutum daya ta ce wala ka ina yin da sanni ne mutum daya sai na lazanantu anni zalika rajulun wahid zan yi bakanni ne ɗaya to idan wani san yin bayan allah da ba su kiran su bayan annabawa suna kai wannan tunani kai mai kai a duniyar da kake tunanin kasa ko da haka ko a ce da tsoro shi zai sa shi aiki in kai aikin kuma shi zai sa shi sa aiki amma babu tsoron ba kai aikin ba kuma kana sa rai ka ma waɗanda suka jajirce suka yi kokarin ba barci ba cin abinci da rana suna ta abin kai kuma karfe rika ganin aljanna cikin da eh, ke koma za ka riga wani shi ne abin mamakin rayuwa Allah ta'ala ya sa mu gari ubangiji Allah ya yi ba mu kyakkyawan kashi sai na umar yana cewa Allahumma in kunta tashaffani shafiyya أنصر واكتبني سعيدا Allah in ka kasance ka rubuta ni shaki ne Allah ka goji a mai da nisa sai malam suka ya Allah ka rubuta Allah ya canja maka kadar su ga mummunan kadar ɗin nan ma'ana ba zai ki bane karɓar wannan zuwa da in ka rubuta ni a shaki Allah ka yi mun alfarma ka goji ga masa ke Allah in ka rubuta ni in talaka ne ko ba haka ba Allah ka goji ka goji ni ma wadatu da laifi Allah ta ala ya samu da malam dangane da wancan sunayen da aka lissafo abdurrashid ma zai shiga ciki idan an riga an sawa mutum abdurrashid ko abdulmutallif ko abdulsamad canzawa za a yanzu misali in ya riga ya girma kuma ya zirin bata wallahi abu da ya kuce mun yake fata shi ne canzawa shi ne in akwai damar canzawa da sauran hmm. wallahi ta